يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الإنسان مطبوع على حب وطنه فإن الله سبحانه وتعالى فطره على ذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه حواء من الجنة إلى الدنيا قال لهما قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون من ذلك صار الإنسان مطبوعا ومفطوعا على حب وطنه فالوطن كما عرفه علماء الاجتماع هو مقر الإنسان هو مقر الإنسان وما إليه انتماؤه سواء ولد فيه أو لم يولد فعلى حسب هذا التعريف فإن الوطن يكتب وطنا سواء كان فيه مولد الإنسان أو منشأه أو إنه استوطنه بعد أن ولد ونشأ في مكان آخر فكل إقامة فكل مكان إقامة المرء يعتبر وطنا أيها الإخوة الأفاضل لما جاءت الشريعة الإسلامية أقرت تلك الفطرة الإنسانية فأثبتت أن حب الوطن من الدين أن حب الوطن من الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب بلده مكة حبا شديدا حتى إنه لما أخرج منه وخرج وصار ينظر إلى أودية مكة وأشجارها وبيوتها وجبالها قال اللهم إنك لتعلم أن مكة أحب البلاد إلي لولا أن قومي أخرجوني منها لما خرجت ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في المدينة اجتوى, اجتوى أصحابه المدينة فأصاب بعضهم الهمة منهم بلال رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه وغيرهما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كما خرج الإمام البخاري رحمة الله عليه وغيره في كتب السنة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وبلال رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته الهمة كما قلنا فصار ينشد بيتين يقول فيهما على ليت شئري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وحل عذبا يوما مياح مجنة وحل يبدو لي شامة وطفيل فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين البيتين من بلال رضي الله عنه دعا بداخا الدعاء السابق ذكره أيها الأخوة الأفاضل إن حب المرء لوطنه كما قلنا معمور به في شريعتنا لكن ذاك الحب له علامات وأشراط وأمارات من تلكم الأمارات أيها الإخوة الأفاضل الدعاء له الإنسان المحب لوطنه ينبغي له أن يدعو لوطنه بصلاحه وأمنه واستقراره ولا ينبغي للمرء أن يدعو على وطنه لأنه كان عايشا فيه فإذا أصابه الله سبحانه وتعالى بوباء فإن المصيبة عليه فالمصيبة التي تصيب الوطن إنما هي تصيب أصحاب الوطن هذا هو الأمر الأول أن تدعو لوطنك الأمر الثاني أن تدعو لولاة أموره بصلاحهم وأن يحميهم الله سبحانه وتعالى من كل فساد وأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى مريدين لخير الوطن هذا هو الأمر الثاني الدعاء لولاة الأمور لأنهم إذا صلحوا يصلح الوطن وإذا فسدوا فإن فسادهم يعتبر فسادا كليا للوطن كله فلذا لا بد من الدعاء لولاة الأمور هذا هو الأمر الثاني الأمر الثالث أيها الإخوة الأفاضل هو التضحية من أجل حماية الوطن التضحية بالنفس والمال ينبغي لكل إنسان محب لوطنه أن يضحي بنفسه من أجل حماية وطنه وينبغي أن يضحي بماله قثيره ونفيسه من أجل حماية وطنه هذا هو الأمر الثالث أيها الإخوة الأفاضل والأمر الرابع أيها الإخوة الأفاضل هو الشوق إليه إذا سافرت ينبغي أن تتشوق إلى الرجوع إلى وطنك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك ومكث أياما كثيرة وما شاهد المدينة بجبالها ووديانها ومياهها وعيونها فلما كان عائدا من غزوة تبوك وبدأ ينظر إلى جبال المدينة ورأى أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرحا هذه طابة هذه طابة وهذا جبل أحد جبل يحبنا ونحبه فالشوق إلى الأوطان أمر معمور به شرعا أيها الإخوة الأفاضل لكن حذار حذار أيها الإخوة الأفاضل أن تكونوا مع أهل العقيدة الأوجاع والملة البتراء الذين يقدمون أوطانهم على دينهم حتى إنهم حتى إنهم وضعوا حديثا ونسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الوطن من الإيمان فهذا الحديث وضعه الوضاؤون الكذابون الذين سموا أنفسهم بالقوميين حتى قال أحد زعمائهم بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صلي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم هؤلاء هم يقدمون أوطانهم على دينهم وهذه عقيدة أوجاع لا ينبغي أن يعتقدها الإنسان المسلم إذا نحن المسلمين وسط بين الذين ينكرون حب الوطن وبين الذين يعبدون الوطن فهناك من أنكر حب الوطن بالكلية فحجر وطنه حسا ومعنى وسب ولاة أمور وطنه وكره كل إحسان ينزل على وطنه فهذا أيضا لا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد وهناك فريق آخر حيث أفرط وصار يعبد وطنه حتى قدم وطنه على دينه وهو أيضا مذموم لكن الخير في الوسط والوسط ما وصفناه في كلامنا السابق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما جاء به سيد المرسلين على وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على أهدك وعيك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك وعنعم ka على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واحتنى بسنته وجاهد جهاده وذال عن حرماته إلى الدين أما بعد فيا أيها uwa masu daraja سدرجة ƙasa wani abu ne da Allah malaukakin sarki ya sanya shi a zuciyar dukkan lafiyayyen dan adam dukkan wanda dabi'arsa take lafiyayya bata karkace ba bata lalace ba to zai zama yana son ƙasarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari tun lokacin da ya saukar da babanmu da matarsa Hawwa'u alaihi assalam daga aljanna zuwa duniya Allah madaukakin sarki ya ce sai na ce ku sauka aka sa shi a matsayin jami'i malaman tafsiri suka ce ku da zurbiyyarku su biyu ne amma aka ce ihbitu minha ku sauka daga aljanna ku sauka ku je duniya lalle kuna da matabbata wajen zama a cikin duniya har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara muku da kuma wani dan jin dadi da za ku samu a cikin duniya Allah madaukakin sarki ya ce a cikin ta za ku rayu a cikin ta kuma za ku mutu sannan kuma daga gare ta za a fitar da ku bayan an muku kabari da wannan malamai suka ce wannan na nuna ashe ɗan adam Allah madaukakin sarki ya ɗabi'antar da shi akan san ƙasarsa duk inda ya tsinci kansa malaman da suke bincike a kan zamantakewar ɗan adam suka ce abin da ake ce ma ƙasar mutum shine duk wajen da ya je ya zauna kuma idan an tashi za a danganta shi zuwa ga wannan garin ko wannan wurin to ya zama ƙasarsa daidai ne an haife shi ne a wajen ko kuwa a'a ya rayu ne a wajen ko ko daga baya ma sai da ya gama rayuwar shi mai tsawo an haife shi a wani waje can sannan ya dawo wajen da yake sunan wannan wajen wafan nasa ya zama kasarsa kasar shi ce nan daga cikin abin da ke tabbatar mana da cewa san ƙasa ɗabi'a ce da Allah maɗaukacin sarki ya ɗabi'antar da ɗan adam lafiyayye da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son garinsa na makka a lokacin da kafirai suka shirya makirci suka kori annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bayan garin makka ya kalli rafuta da koguna da tuddai da duwatsu da bishiyoyi da suke bayan garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah tabbas ka san makka shine garin da na fi so ki ne a ban kasa wallahi ba da dan mutane na sun fitar da ni daga cikin sa ba da bazan fita ba anan malamai suka ce yana nuna fitra ce kuma tunda manzo sama haka ya zama shari'a sau daga shari'a ta zo ta tabbatar da waccan fitra wato waccan ɗabi'a wancan abin da ko ka so ko kaki in dai zuciyarka lafiyayya ce to za ka zama kana yin sa to shari'a kuma sai ta zo ta karfafi wannan abu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yi haka a lokacin da sahabban annabi sama suka koma garin madina sai yanayin madina bai dace da su ba wasansu suka rika yin masassara zazzabi na kama su a gaba-gaba akwai sagiduna abubakar radiyallahu anhu akwai sagiduna bilal bawansa wanda ya yanta shi radiyallahu ta'ala anhu bilalu sai ya shige ɗaki yana rera wasu baifota guda biyu yana cewa kaice kaice na ma ina za a ce gani yanzu ina wani kwari wato makka kenan a cikinsu akwai bishiyar da ake ce mata tsaure da kuma sauran bishiyoyin da ake iya samun su a garinmu na da wato garinmu na makka ce ina ma dai a ce zan gangara yanzu in je in sha ruwan da ake ce ma kogin nahru jinna ina ma dai a ce zan ga dutsen nan da ake ce masa jabalu shama ina ma dai a ce zan ga dutsen nan da ake ce masa jabalu tafi manzo Allah sallallahu ya ji wannan waƙar da bilalu radiyallahu ta'ala anhu yake yi kuma aka ba shi labarin hali mai tsanani da babban sahabinsa na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shiga manzo Allah sama ya daga hannu kamar yadda matarsa na Aisha radiyallahu anha ta ruwaito kamar yadda malaman hadisi a gaba gaba akwai Imam bukhari da wasunsa suka fitar a cikin littafin sunna manzo Allah sama ya addu'a ya ce ya Allah maɗaukakin sarki ka sanya mana san garin Madina kamar yadda ka sanya mana san garin Makka a da ko fiye da haka Allah ya karɓi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya karɓi addu'arsa Allah madaukakin sarki ya sa musu san garin Madina suka zama suna san garin Madina so mai tsanani a wajen al-Imam Malik rahmatullahi alaihi yana ganin manzala sama da sahabbansa sun fi san garin Madina fiye da garin Makka daga wannan addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi har ma ya kafa hujja da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rika ba da labari yana cewa yatrukuna hukunan ala khairi ma fiha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun sahabbai na bayan rasuwata za su rika barin garin madina su yadu a wasu garuruwa madina ta fi musu alkhairi da sun gane haka wannan san kasan da yake ɗabi'a ce a cikin zuciyarmu kuma mu ta zo ta tabbatar ba kawai da baki ake ba kamar yadda aka sani son kowane abu ba da baki ake yi ba san Allah ba da baki ake yin ba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da baki ake yi ba san matarka ma ba da baki kawai kake yi ba san ƴaƴanka ba da baki kawai kake yi ba to haka san ƙasa ma ba kawai ba haɗin fatar baci bane a'a yana da alamomi da suke gaskata shi shi wannan so daga cikin ababen da suke tabbatar da cewa kai masoyin kasar ka ne shine ka rika makasar ka addu'a ta ne Kullum ya zama fatanka kasar ka ta zama ta zama mai alkhairi in son samu ne duk wani abu na alkhairi da ta goma shi da za a faɗi a duniya to a ce kasar ka ce ta ɗaya duk abin da yake na sharri a ce kasar ka ce ba ta da shi annabi sallallahu alaihi ya yi wannan shi can yi wancan addu'a sannan manzala sama a aikace sai da yayi addu'a yace Allahumma qul hummaha maha al-juhfati ya Allah ka dauke zazzaɓin Madina ka kai shi can ka jefa shi a juhfa sai aka je aka jefa juhfa aka jefa shi a juhfa jufa teku ya zo ya cinye ta shi yasa yanzu miƙatin mu na alhazai mu da muke wannan bangaren na afirka da masar da biladu sha sai ya zama yana cikin teku ne shi ne wajen da manzo Allah sama yayi addu'a cewa Allah ya ɗauke zazzabin garin madina ya jefa shi a can yi ma kasar ka addu'a Allah ya taimake ta Allah ya sa ta zama alkhairi ne a ciki ba ɗan ƙasa ba ne na gari ba cikakken mutum ba ne mutumin da zai zo yana ma ƙasarsa mummunan fata cewa ta ɓare ta lalace wannan abu na farko ce abu na biyu bayan an ma ƙasar gabaki dai addu'a yi ma shugabannin ƙasar addu'a ta gai Allah ya taimake su Misali shugabanni a hankalce misali ne na direba da yake tuka mota kai kuma kana ciki kana cikin motan nan kuma ga direba yana tukawa ko a ce jirgin sama ga waɗanda suka shiga suka taɓa shiga jirgin sama ko suke shiga jirgin sama ko kuma a ce jirgin ruwa shi ke nan sai a ga musibu jirgin saman nan a ce a injin ɗin shi ya samu matsala injiniyan jirgi ya fara jawabi ko kuma in jirgin ruwa ne a ce ai gashi nan teku fa ta yi fushi ai ba cewa za ka yi tabare ba duk wanda ka je na addu'a tabare to tabbas ya cika mahaukaci to misalin wannan shine misalin shugabanninka su suke rike da sitiyanin kasar ka na hannunsu tattalin arzikin kasar ka na hannunsu tsaron ka yana hannunsu komai da ka sani na rayuwarka Allah madaukakin sarki ya dunkula ya danka a hannunsu su suke gudanar da shi su suke tafiyar da wannan abin sai ka musu mummunar addu'a to mai kake tsammanin ya faru in taɓare da kai za ta bare wa ya sani in bala'in ya fara tashi sai ya tsallake so nawa ake yin haɗari direba ya tsallake fasinjoji su mutu duka wannan na tabbatar da kowa da za a ce za a tambayi sai buga misalai sau da ka yi ma shugabanni addu'a yana cikin alamomi na san kasa kuma da dama shara musulunci ta yi umarni da haka wannan abu na biki abu na uku shine kyautar da kai da kuma dukiya domin ci gaban ƙasa da kuma duk wata dama da Allah madaukakin sarki ya baka shi yasa baya cikin alamar san ƙasa ka tsallake ka gudu ka bar ƙasar ka likita ne kai da sunan ka tafi wata ƙasa wai neman albashi kuma a wadakance kake a waccan ƙasa ba daidai ba ne baya cikin daidai ka tsallake a matsayinka na mai kwakwalwa da za ka iya ba da gudunmuwa a wajen ci gaban ƙasarka ka tsallake ka tafi wata ƙasa abinda ke faruwa a irin ƙasashenmu kenan har ya zama suna da istilahi da suke ce mushi brain drain hajru dima ana lissafin mutane ƙwararru gogaggu da suke wasu ƙasashe suka tsallake irin waɗannan ƙasashen namu suka tafi kasashen turai ko kasashen laraba ko kasashen asiya da sunan neman na biredi ko neman na tuwo allah kada ya sanya yawansu to taimaka ma kasar tsayawa ka ba da gudunmuwarka shin ba ku san cewa ana yaƙi don ɗara ƙasa ba daga cikin manufofin jihadi a musulunci akwai yin jihadi don tsare ƙasa idan matafta suka faɗo gari suka ce za su gama da kusi musu kifaɗe kwada jihadi ya zama wajibi a kan kowa maza da mata yara da manya bayi da 'ya'ya kowa a lokacin ba sai wani ya tambayi izinin wani ba mace ta ɗauko duk makamin da za ta iya ɗauka domin kare ƙasarta domin magabta sun zo za su ɓace ƙasar bawa ba sai ya tambayi mai gidan shi ba ɗa ba sai ya tambayi baban shi ba malamai suka ce ta tasqutul huququl fardiyya anan ba haƙƙin wani haƙƙin ƙasa yanzu ake son a kare wannan babban abu ne wace gudunmuwa kake ba ƙasarka kar ka zama kullum tunaninka shi ne kai sai dai ƙasarka ta ba ka ba kai ka ba ta ba sannan alama ta hudu daga cikin alamomin da ke tabbatar da kai masoyin ƙasarka ne shi ne begen ƙasar a duk inda ci. in ka yi tafiya tunaninka ƙasarka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je yakin tabuka yayi begen madina matuka a lokacin da aka zo gab da shiga garin madina manzo sama ya hango dutsen uhud ya fara hango duwatsu waɗanda suke a garin madina manzo sama sai ya ce ga madina mun iso mun gode Allah sai ce ga dutsen uhud nan dutse ne yana son mu muna san shi dutse kai ka taba cewa haza jabal kufaina jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu manzo sa mai ce hada Jabalu uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutse ne yana san mu muna san shi hadisi ne na cin bukhari waɗannan suna cikin manya-manyan alamomi da suke tabbatar da kai masoyin ƙasar ka ne wanda wannan ya mana ƙaranci a cikin ƙasarmu daga ciki akwai alama ta biyar ita ce kakkarka bayyana asirin ƙasar ka a gaban waɗanda ba 'yan ƙasar ba irin yadda wasu 'yan jaridunmu suke yi a ƙasashen waje su je ana ba su labarai domin su samu kuɗi su tona ma ƙasa asiri ko ka tsallake ka tafi ƙasar ka je kana faɗin wasu abubuwa na cin mutunci game da ƙasa ba ka mata fatan alkhairi ba ka neman ta ci gaba ƙananan yara a wasu ƙasashe ana sa musu san ƙasa suna tasowa wani malami a najeriya na je na ba da labari ya ce ya je ƙasar masar ya tambayi wani yaro ɗan ƙarami ɗan naziri ya ce me kake son ka zama ya ce so ke zama soja ya ce saboda mai ce da ahme bisa ya ce dai tsara kasar masa ke da wannan kai tunanin ka cewa kasa ta lalace ba ko ba ka tunanin ta lalace na za ka tafi wa zai anshe ka ba inda za ka je a haishe ka kasar ka ita ce ta yan uwa masu daraja akwai fahimta wacce take ta kuskure a game da san ƙasa wannan ba san ƙasa ba ne sunan shi ɗaukar ƙasa a matsayin abar bauta wannan kuskure ne na abin da fahimta ce ta kuskure masu ɗaukar ƙasarsu ta ji addininsu a addini ke gaban ƙasa idan babu addinin to ƙasar ta watsi an samu wani lalatacce daga cikinsu yana cewa ƙasarka ka gabatar da ita akan kowane addini in ka ga dama akan ƙasar, dan ƙasar ka kai sallah kai kai azumin ka ga dama ka yin azumi sai yake cewa aminci ya tabbata da kafircin da zai haɗa kanmu a ƙasa ɗaya sannan mun yadda bala ne mu je mu shiga wutar jahannama musulmi ne yake wannan magana mawaƙi ne musulmi wanda ake ce musu yan kishin ƙasa a san ƙasa a musulunci akwai shi amma da waɗannan abubuwan da aka lissafa shi yasa wani zubin idan addinin ka zai samu tasgaro ma a ƙasar sai aka umarce ka cewa ka tafi wata ƙasa kai hijira haka manzo Allah su sama yayi a garin su na Makka in mun fahimci wancan bayanin da aka mana ƙasar su Makka ce amma da aka taba addinin sa aka hana shi addini sai ya bar ƙasa saboda haka kenan akwai fahimce fahimce guda uku akwai fahimtar waɗanda suke ganin ka ƙi ƙasar ka kai ka so ta fahimta ce ta kuskure fahimta ce wacce ke ba daidai ba sannan a gefen su a hagu akwai kuma fahimtar da ke ganin a ɗauki ƙasa a matsayin abar bauta a matsayin Allah ita ba wannan bata ce amma fahimta ta tsakiyar ita ce daidai kuma da ba addinin musulunci addini ne wanda yake matsakaici Allah madaukakin sarki ya kaddara mana san kasar mu irin yadda yake so Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabannin mu Allah ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya saukar da alheri a cikin kasar mu ya Allah muna roƙon ka kawo mana da fitinu da tashin hankali da yaƙe-yaƙe da kashe-kashen rayuka a cikin kasar mu ya Allah ka tallafa ma shugabannin mu ka ba su basira ka sa musu hankali da tunani domin gyara ƙasa da kuma yi mata hidima da kuma yin abin da zai zama an hau tudun mun tsira a cikin ƙasa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا عز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا إلى دينك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون